shi 19 ga watan Oktoba shekara 2023 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Yau 19 ga watan Oktoba shekara 2023 kasashen duniya na baki ranar yaƙi da cutar daji ta mama. Koya ya kamata mace ta tafi da lagu da maman nata cikin tsarin rigakafin cutar muna ce da ƙarin bayani a cikin labaran. jami'an tsaro na difa na ta gwagwarmaya don inganta al'amuran tsaro a yankin ɗaya daga cikin shugabannin nasu ya bayyana mana irin yunkurin da suke yi rahoton na musamman na wannan maraicen zai mai da hankali kan batun sai da itatuwan girki a ƙauyen marguna sanke da yake a jihar doso da fatan auna lahiya ga labarun kamar yadda suke Yau ne ranar duniya ta yaƙi da cutar sankaran mama wadda idan ba manta ba na ɗaya daga cikin cututtuka wanda suke sanadin rasuwar ɗiya mata. Shunkoya ya kamata mace ta rinka murzuma man nata don rigakafin wannan cutar. Ga dai ƙarin hasken da uwar gidan Bashir Laila Rabo babban likita a kuma jami'ar da ke kula da likitar SOS Cancer ta Malela Nuhu. Daga cikin alamomin cutar daji wacce ta shafi mama, akwai fitowar wani kululu a jikin mamar wanda idan mace ta taba za ta shi kamar wani tauri a wajen, ko kuma wani jini-jini yana fitowa daga jikin mamar ko kuma wani ruwa mai kalar tsanwa-tsanwa. Kenan waɗannan alamomin ya kamata su ja hankalin mace domin ta gaggauta zuwa a yi mata gwaji don ta samu ta kuru daga cutar daji wacce ta shafi mama. Ana yin shi ne bayan an gama haila sau ɗaya a kowane wata sai mace ta tsaya a gaban madubi ta ɗage hannu ɗaya ta ɗora a saman kai shi kuma ɗayan hannun sai ta riƙa lalubar jikin mamar nata tana ɗan kikewa yashi domin ta samu ta ji inda za ta iya gano wata matsala kamar wani ƙululu ko kuma sai ta matsa kan mamar domin ta ga idan akwai wani jini ko kuma wani ruwa wanda bai kamata ba yana fitowa idan ta samu ta hakan sau ɗaya duka wata za ta gane idan akwai matsala ko babu domin karfafa matakan tsaro da inganta zaman lahiya a cikin al'ummar yankin difa magabata suka tsara wani sintirin jami'an tsaro cewa da patrol dare da rana wanda hakan zai ba al'ummar damar gudanar da ayyukan su cikin tsanaki a cewar ɗaya daga cikin shugabannin da ke kula da al'amuran na tsaro a yankin ya kamata al'umma ta ba jami'an tsaro haɗin kai a cikin wannan tafiyar kamar yadda ya shaida magidi abdulrahman Domin maido da zaman lafiya cikin birnin Difa eh, muna yin sintirin haɗin gwiwa tare da dukkan jami'an tsaro da suke na da'irar birnin Difa eh, sintirin kullum ne dare da rana. Muna da tashoshin 'yan sanda a ko'ina cikin unguwanni cikin wasu unguwanni masu haɗari na Difa. Haka kuma muna kame-kamen mutane bayan mun gudanar da bincike kuma yana ba mu damar kama 'yan ta'adda. Matsalar da ake cin karo da ita ita ce al'umma wasu suna ba da haɗin gwiwa wasu kuma ba sa badawa. Akwai uwaye da ke ke bata ɗiyansu ta hanyar shagabar da su domin idan aka kama su za su yi komi domin a sake su ana bukatar taimakon kowa da kuma ba da labari mai kyau cikin lokaci a cikin wata sabga da suka gudanar arnan da ke garin gaya sun nemi taimakon matsawa don ka gudunmawar su cikin al'amuran zaman lahiya da tsaro a cikin ƙasar niger fadal alo ya tattaro muna ra'ayoyin wasu daga cikinsu ka kuma abin da suke cewa Wagga wasar buri mun shirya ta ne da farko saboda mu roƙi iskoki na su kare ƙasanmu kuma muna yin sani don ƙasa baki ɗaya dangance da irin labarun da muke ji suke kai suke kawowa na cewar za a kawo ma ƙasar mu hari don kan wannan al'amari ya faru cikin ƙasar mu shi yasa muka shirya wagga wasan borin a nan filin jirgin sama na gaya a cikin wannan wasan da zamu yi zamu roƙon iskoki su kare ƙasar mu Niger Niger ta zamna cikin zaman lahiya ba tare da tsangwaman kowa ba amma duk wanda yayi wani mugun zuwa ga ƙasar mu wannan mugun mun zai koma kan shi kasashe makwabta muna fatan zaman lahiya da wama tsakaninmu don yan uwanmu ne ba mu son wani da yaƙi ya faru tsakaninmu da su lahiya kawai muke so ta kasance tsakaninmu saboda haka ne muka shirya waga wasar borin da muke gudanarwa ma'aikatar duwan ta na sorowa ta cafke kullum tsabar wiwi sama da 404 wanda ya daidai da kilogram 200 a ofishinta da ke kan iyakar nigeria hassan hammani jami'in ma'aikatar duwan ta minisoro ya ma mamman idrisa karin haske kama shi ne tsakanin frontier zuwa difa gusmu da mai nasarwa muka ta yi wani mission ne daban ma muka ta yi sai muna komawa mu gamu da mota ko da ya gane mu kawai ya balla da gudu da ya gudu kuma mun san dai ko wani abu muka bi shi ya ce sai muka yi sai muka ta yi muka kimasi muka bugi motan sai baya baya sai ya saya da masu bi ne suka wace suka sa su ruwa ce muka bi guda tunda mun bi droban mun kama su daga sai muka kawo su har da mota a nan biro motan wallahi wiwi a ciki bufuna ne wajen su takwas muka kirga su kulli kulli kulli sai dari fudu da da fudu da muka auna shi kulli guda yana san gram kamar rabin kilo kenan ka ganin an hada su gaba da zai tasu wajen kilo dari biyu farkon zin dadin da muka yi da muka hana bannan da za a waki cikin kasa ko ina waɗanda suke kokowa kamar mu jami'an tsaro Allah ya ba su sa'a ma'aikatar minista cikin gida tare da ban hannun kungiyar pagod mai kawo gudunmawar ta cikin mulkin demokradiyya ta gudanar da wani zaman taron kara ma juna sani zuwa ga sarakan gargajiya da alkalai kan nauyin da ya rataye kansu a game da kawo tasu gudunmawa wajen shawo kan rigingimo zabbai alhaji ibro na ma'aikatar ministan cikin gida ya ma'ani sai karim karin bayani Sarakunan gargajiya suna taka muhimmiyar rawa a cikin al'ummarmu suna wakiltar shari'a a matakin farko sannan suna kawo gudunmawa a al'amuran da suka shafi amfanin al'umma. Abin da ake so a cimma shine tattaunawa tare da sarakunan gargajiya da alkalai dangance da gudunmawa da rawar da masarautun gargajiya suke takawa a fannin haɗin kai da kuma magance rigingimu kamar yadda kuka sani sani mu tana fuskantar kalubale da yawa wanda akwai matakin takunkumi a kan tattalin arziki da ya kamata a samu cuɗayyar samantakewa sannan kowa ya kawo ƙoƙarinsa ta hanyar shawarwari da ke ba mu damar gogewa ta haɗin gwiwa tsakanin shari'a da masarautun gargajiya domin samun ƙwarin gwiwa akan nauyin da ke rataye a wuyansu. lokacin da kungiyoyin yawo da iyimowa da makamantansu suka kakaba ma kasar niger takunkumi dalilin juyin mulkin da sojoji suka yi al'umma kasar ke fuskantar hawa-hawan farashin kayayyakin masarufi a zandar ma'aikatar jiha mai kula da kasuwanci ta ɗauki wasu matakai don tseda farashin kayayyakin da kuma samun su daidai gwargwado kamar yadda mamman rabiu yahaya daraktan jiha na kasuwanci ya shaida ma aliketa ah, Muna tattara bayanai a wajen manyan 'yan kasuwa masu ba da sari na birnin Zandar da kuma masu ɗaukar sarin. Idan aka misalta yanayin tsakanin 8 zuwa 13 ga wata da muke ciki, mun yi la'akari akwai da yawan kayayyaki da suka ƙara kuɗi. Su ne masara, garin fulawa da garin tuwo da madara gari da sukari da tumatiri, kafe da shayi. Abin tuni dai a cikin kayayyakin masarufi 29 da muke da su a nan waɗannan kasuwanni na zandar akwai hatsi da dawa da farin wake da jan wake da siminti da sabulu da ba su ƙara kuɗi ba. Tsakanin 8 zuwa 13 ga wata ba a samu sauka farashi ba. Kawai farashin shayin da ake kira farko ne ya rage kuɗi da dala Yau da 'yan kwanaki al'ummar Yamai da wuya na fuskantar wani yanayi da asuba a yi sanyi da rana kuma a yi zahi sosai. Shin kowane fassara ne ma'aikatar hasashen yanayi ke ma wannan sauye-sauyen lokacin? Kacalla Lawan Gabtiya, shugaban ma'aikatar ta mai Meteo, ya ma studio Kalango ƙarin haske. Wannan canji yanayi yana da nasaba ne saboda muna cikin lokaci na wucin gadi na ƙarshen lokacin damuna shiga lokacin zafi musamman lokacin hunturu. Don haka ne iska yake kaɗawa sosai don mun shiga lokacin rani. A wannan lokaci zai zo da iska, sannan kuma za mu fuskanci lokaci na zafi duka da yake da daddare da safe za a ji ɗan sanyi kaɗan. Amma a cikin wuni ana yin rana mai zafi sosai zai yi fiye da digire 40 na zafi wannan lokaci zai juma har zuwa kwanaki goma na farkon watan Disamba. Mu taɓa batun kiwon lahiya a cikin labaran inda za mu karkata a kan batun kumburin ciki. Shin da wani lokaci ne mutum ke fuskantar wannan matsala ta yin bayan gida kuma ko me haddasa ta ta kakani ake gano ta. wato sani alasan jami'in da ke kula da fannin cimaka a ma'aikatar jiha ta kiwon lafiya a difa ma mani musa ƙarin bayani Akwai lokacin narke abinci idan wannan lokaci ya ƙara tsawo to hakan na janyo kumburar ciki. Kumburar ciki na faruwa idan ciki ya ɗauki iska mutum bai samu yin gyatsa ba idan kuma mutum ya samu ya yi gyatsa za yi ta maimaita gyatsar. Abincin da ke janyo hakan yawanci su ne masu ɗauke da sinadarin protein. Nauyin abinci biyu ne masu kunshe da wannan sinadari. Akwai dangin nama da kuma dangin itatuwa kamar su kayan lambu dangin waken suya a rika shan ruwa domin rage kumburar ciki idan matsalar na kasance a kullum to a duba matsalar tana yiwuwa ba ta abinci ba ce amma matsala ce ta magani a yanzu kuma sai rahoton na musamman sana'ar sai da ice kula da itatuwa tare da kare ka'idodin sara na daga cikin ayyukan da al'ummar ƙauyen marguna sanke da ke cikin da'irar gole a jihar doso suka sama gaba wannan sana'ar wata dama ce ga masu gudanar da ita ta samu abun kare ma bakin su guda da kuma kulawa da iyalansu kamar yadda hamidu sai seni ɗaya daga cikin masu sai da itatuwan na girki ya shaida ma muktar hamadu ya kuke samun itacen girki a nan? To wallahi itace mutanen ƙauye ne suke saro su suke kawo mana suna. Mu kuma idan mun saya sai mu sayar wa mutanen birni 'yan yamai da suke zawa nan su saya su je can su saida. Waɗanne ƙauyuka ne? Mutanen ƙauyuka ne suke kawo mana sai mu saya. Misali mutanen garin Moru Banda, Tunga, Hainikwai Kwara, Cibi, Mangu, ko in ce mutanen duka karkara su da suke saro itatuwan suna kawo muna nan mu kuma mu siya mu biya kuna samun alheri cikin wannan sana'a wallahi gogudu sosai wallahi muna samun amfani sosai su ma suna samu saboda yanzu lokacin karancin abinci ne wanda suke kawo mana iccen idan sun kawo maka saya suna je ne su saye ci maka ni sau da yawa bahun shinkafa da masara da na saya na bayar basu da iyaka mutumin idan na bashi ya saro icce ce idan ya sai da sai rika biya na kaɗan kaɗan yadda muke yi waɗanne matsaloli ne kuke cin karo da su wallahi sandai wallahi ba mu samun matsalar komai da farin muna samun matsala amma yanzu gwamnati ta kawo mana sauki wanda bayan wannan babu wata matsala da muke fuskanta. Ko malaman gandun daji suna wayar muku da kai game da saran itace. Wallahi suna wayar da kawunan mu akan mu kula da dajin mu saboda mu ne muke amfana da shi. Yanzu an kawo mana sauki wanda idan ka yanka takarda sai ka tafi da iccen ka duka inda kake so ba mai matsa maka. Ni dai kaga gidana yanzu haka babu yunwa ina godiya ga Allah ina godiya ga sabu irko sai ga sabu hinose. Ko suna nuna muku nau'o'in itatuwan da bai kamata ku sare ba. Sosai tamarza ini mafaida Sosai iccen tarmaza an ce kar mu kashe shi da kalgo da kenya duka itatuwa ne da suke da amfani an ce kar mu taba su ko kuma irin iccen da ake kashewa an ce kar a kashe shi kwarai haccan ƙasa sannan itacen da suke tasowa kar a kashe su mun ga amfani abin sosai. sosai saboda itacen da suka taso da aka gyara su yanzu idan ka gansu baka iya ma shiga cikin su sun tashi sun girma kenan duka maganganun su mun gansu daya bayan daya. nan da muka zo karshen labaran na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu sai burku tare da hasumi guruza ɗauke labarin sashen zubarmanci kuna iya sake sauraron su akan lamba uku biyu biyar tare da line airtel sannan kuma kan shafin studio kalangu akan manhaja ta play store allah ba mu alheri Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zangon FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 99 zangon FM. Studio Kalangu.